بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya nuna mana wannan yammaci mai tarin albarka yammaci na juma'a hajji babbar rana na kuma 26 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1437 yammacin da ya daidai da daya ga watan <clears throat> watan bakwai shekara ta 2016 miladiya a yau da izinin allah maɗaukin sarki za mu tashi ne a aya ta 283 a cikin wannan sura mai tara albarka suratul baqara ma'ana za mu tashi daidai faɗin Allah ta'ala wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuta ko kuma faruhunun maqbuta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانة وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتم تركتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa in kuntum ala safari idan kuma kun kasance kuna halin tafiya saboda a ayat da muka kammala da take magana kan rubutun bashi ga bashi ga wanda ya bada bashi ga wanda ya karɓi bashi ga mai rubutu ga shaidu maza guda biyu in ba samu maza biyu ba mace namiji ɗaya mata biyu kunga duk wani ya nuna ana zaman gida ne to yanzu idan ana halin tafiya fa kuna halin tafiya ne kun je sayan kaya sai kuɗi ya gaza masa sai shi da labarin cin dubu ɗari nan kuma daman ku biyu ne balle a samu waye zai tsaya shaida waye zai yi kaza waye zai yi kaza waye zai yi kaza sai Allah ta'ala ya ce wa in kuntum ala safari idan kun kasance kuna halin tafiya wa lam tajidu wa lam tajidu katiban ba ku samu mai rubutun da zai rubuta muku ba to yanzu ya za a yi farihanu to sai a yi jingina makabuda wacce za ta tabbatar da al'amarin wacce za a karba ta zama ta tabbatar da al'amarin ka karbi to yanzu ya kenan za a yi in ka kaza to me za ka bayan na jingina don ta yadda shi zai zama shaidar ina banka kuɗi yana da 'yan wayoyin shi guda biyu 'yan dubu casa'in casa'in haka kun gane ko kakan ya ba wai sai jingina ba wai abin nan ya sayan maka bane ko ka saya a'a shaida ce da take nuna kana da kuɗi a hannunsa sai to wannan aya tana cikin ayo da suka tabbatar da sharantuwar jingina ɗaya shin jingina sai a halin tafiya ake yi inda Allah ta'ala ce in kuntum ala safarin in kun kasance a halin tafiya to in kun ba ku halin tafiya ba kuna halin zaman gida ne ya batun jingina sai malamai suka ce sunna ta tabbatar da jingina ko da ana halin zaman gida kina ana yin jingina a halin tafiya ana yin jingina kuma a halin zaman gida da wanda zai karɓi jingina da wanda zai bada jingina ya zama wajibi su kusanci malamai domin su san hukunce-hukuncen jingina ta yadda in an baka jinginan mota shin shi ke nan za ka dinga hawa motar nan ne sai ka suburbuɗe ta in an baka jinginan riga shin za ka dinga ɗora ta ne ajin farko ka sha sallah da ita shin an baka jinginan waya za ka dinga bugawa ne ko ko a'a za ka je ka ajiye ta ne kai ba kai kake mallakata ba shi ma kuma shi ke da cikakken mallakata ba kun lura da kyau ko dole a san hukunce hukuncen jingina ai hallu majarra da sauransu in mutum ya baka jingina gona shin shi kenan za ka dinga noma ta ne eh don ya baka jingina in ka noma za ka ba da lada ladan gona tun da ba gona gaba ce ko koya abin yake dole ne a kusa da malamai a san hukunce-hukuncen jingina a musulunce ba wai a gargajiyance ko a waɗansu abubuwa ba allah ta'ala ya ce wa in kuntum ala safarin in kun kasance kuna halin tafiya wa lam tajidu katiban ba ku samu mai rubutu da zai muku rubutu ba fari farihanun maqabuta to sai a yi jingina wacce za a karɓa domin ta zama shaida tabbaci cewar abu kaza da abu kaza da abu kaza sun wakana a wuri kaza fa in amina a kwan. in ko sashinku, ku ya amince ma sashi mai ba da bashi ya amince ma wanda aka bai ma bashi ba tare da sai an yi jingina ba ce yi tsakanin da kai ba sai mun yi jingina ba kuna ji da kyau ko shi ne fa’in amina ba ba ba'dan idan sashin ku ya amince ma sashi ta da ba sai an kai ka jingina ba fali yu'addi allazi amana taho to wannan da aka amince ma ya bayar da amana da aka amince mishi wacce amana aka amince mishi bashin da ya nema ka san lokacin da mutum zai karɓi bashi ya fi kowa lallami da daɗin baki kun gane ko amma idan ya riga ya sargafe ka to kuma shi kenan shi sa ubangiji wata wata'ala ya ce fa'in amina ba ba'adukum ba'adan idan sashen ku ya amince ma sashi wani lokacin ba mutum shi ke dama kansa a hana shi jinginar ko a ce dole ke sai an yi jinginar ko kuma a hana mashi rance gashi yana cikin bukata ta rance yana bukatar rance amma a hana shi saboda an fahimce shi dan tabtab ne kasan dan tabtab yare ne na kasuwa mutum yana neman bashin dubu goma a wurinka ka gane magana ko sai ya je ya tattara wasu 'yan kudade a kusa da shi ya tattaro na wasu na wasu na wasu ya to da dubu arba'in a hannunsa ya ce yanzu nan yanzu nan kayan shi ne aka kawo kasuwa ga shi zai saya saboda haka farashin kayan dubu hamsin ne yanzu ga dubu arba'in yana da ita cika mai dubu goma nan da minti arba'in da biyar akwai kuɗi da yake sa da shi kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza shi ne ya zo ka ga kamar yanzu zai baka kuɗin da ya sa da gafe ga dubu goma nan sai ke kwana goma ba ka kurwa shi ba ba ga ino shi ba tabtab duk yan kasuwa sun zama waɗannan yarurruka tsara mutum shi yake ma kansa ya ce an mashi duk yadda aka inda mutum ya zama mai amana in ya ɗauki in ya ci bashin mutane kwana goma ya samu abin ya samu abin kwana bakwai zai kai musu kuɗi tunda dan ka ɗauki kwana goma ba shi aika ce dan ka samu dama a kwana bakwai ko shida ka ƙi kaiwa ba kullum da ke ko ka ɗauki bashi zuwa kwana goma sai Allah ta'ala ya buɗe maka ka samu a kwana bakwai ko takwas sai ka kai ka ɗauki kwana goma kwana goma ta yi sai ka kai ka ɗauki kwana goma kwana takwas ta yi ka gafa da wuya bashin nan ya iya cikawa sai ka je ka samu mai kayan ka ce alkawarin ku jibi zai cika amma hasashen da kake da shi da wuya ka iya cika mai alkawarin nan kaga ka je mai takwas tun kafin ya yi baje da waɗannan kuɗaɗen to da wuya mutum ya nemi bashi a hana shi ya samu lokaci ma bai kai ba ya kai ya samu cikan lokaci ya kai ya yana hasashen ba zai iya cikawa ba ya je tun kafin lokaci ya yi ya ba da uziri da wuya ga a cikin mutane amma wani lokacin mutum shi ke makansa ga kunin sai a ce ta ai yanzu yanzu ya shiga kasuwa to shi da ya ce maka yanzu yanzu idawo daga kasuwa ka ɗauka ya je ya ya je ya kaso kuɗi ne alhalin ya je ya gaida wani abokinsa ne ko ya je ya yi maka wani yare na tauriya daga gaskiya a harkar kasuwanci da zamantakewa mutum shi ike makansa ya ce an mashi ya ce yanzu kaya garin nan yan kaso na tsaba ga rashin mutunci naira bashin dubu hamsin sun ƙi bashi shi ya manta cewar basu sukan da aka bashi da a aka rabu wani bashin an rabu riga hannun dutse hannun riga ake cewa kuma ne baran baran aka rabu to waye zai sake danno shi kuma akan kuɗi kai ka sai da mutane suke ji da kuɗi kuwa tsora ka Allah ta'ala ce fa in amina ba'dukum ba idan sashin ku ya amince ma sashi fali yu'addil ladzi mina to wannan wanda aka amince mushi ya bayar da amana tahu amana da aka amince masa bashin da ya nema ku lura da kyau ko bashin da ya nema ku lura da kyau in bai nemi bashi ba mai rubutu wanda zai ba da bashi ba yana da hurumin ya ce a yi kar karka ce ya maka rashin mutunci yawwa ce to amma ai da ɗan yi jingina ko haka ka dan bada ko da mashin ɗinka ne haka ko gonarka ko waya katin da biyu kake da su misali karka ce maka rashin mutunci don wani ne fa ba jinginin ma ba zai yadda haka ne kuma gaba ne su kenan wanda ya amanta ya ma jingina karka zarge shi na farko mutum ya yi tunanin me yasa zai nemi jingina zai nemi ciwar mai jingina sai dan tuhumci alakashi da mutane na gaga zai fara cewa to bari in yi shawara akwai kuɗi da yake sa rai za su zo akwai kaza akwai kaza duk wannan lokutan da yake dauka kwana biyu kwana uku kwana hudu sati daya duk bincike yake yi kan shi ya ji cewar da aka taba yin jingina da shi ya aka rabu da aka taba bashi bashi ya aka rabu sai ga ya zo da niyya zai baka bashi dubu hamsin ga dai ya ce wallahi abubuwan sai a hankali ya baka dubu uku dai Allah ka yi haƙuri da wannan ba bashi ba ne ba jingina ba ce ba kuma rance ba ne kawai da ya baka wannan dubu uku ya gwammace ya sallame ka da dubu uku a kan ya kutsa kanshi a dubu hamsin ko dubu ɗari ko makamata haka na san ana samun waɗannan abubuwan da dama to wanda aka amince mashi aka bashi ya bayar da amanar da aka bashi amanar da aka bashi ita ce bashin da aka bashi ya bayar da ita wale ta ƙillaha rabbahu ya ji tsoron allah wanda ke shi ne ubangijinsa ya ji tsoron allah da yawa fa mutum zagaga yana da abin biya a manya ki biya matsalul yi zulmun kin biyan bashi mawadaci zalunci ya ɗauki bashi Allah ya hore mashi kafin lokacin ya samu shi ya san ya samu amma ƙyashi ya hana ya biya bashi amma lokacin da ya je neman bashi ƙyashi bai hana a bashi bashi ba amma yanzu shi ya bayar da abin da ya karɓa kuma yana ta kwangaba kwan baya wani kuma ka za ga ya ma'aikata sun mai aiki tukuru biyan aiki da za su yi musu ya zama jafa'i ya zama jidali kullum sai sun buga mai waya ka je na ce to inda ya buga wannan waya bai yi ba bai ɗauka ba to gaskiya ba shi da Allah mai ke naka haka kuma zahiri mutum ya fi ƙarfin abu Allah ya sauke Allah ya tsare wala taktumu shahada kada ku ɓoye shaida kada ku ɓoye shaida wa man tumha duk wanda ya ɓoye shaida ya san ga yadda shaida take ya ɓoye ta fa innahu hutu shi wannan mutumin asimun kalbuhu. zuciya shi ta aikata ɗanyen laifi ku lura sai aka ce zuciya shi ta aikata ɗanyen laifi domin zuciyar ita take riya mai ya ɓoye ita take nuna mai ya bayyana ita take nuna mai in zai yi shaida ya nemi a bashi wani abu saboda haka tun da ita ce jiki in ta gyaru dukkan jiki ya gyaru ya gyaru ake cewa ba ta gyaru ba yawwa in ta gyaru dukkan jiki ya gyaru in ta ɓaci dukkan jiki ya ɓaci isa Allah ta'ala ya ce fa wa asimun qalbuhu to shi wannan mutumin zuciya shi ta aikata laifi to ko idan zuciya ta fara aikata laifi za a ga ta fara baƙi ne baƙi na zunubi haka zai ɗan fito mata mutum yana ƙara ci gaba yana ƙara aikatawa shi za a ga lokacin da mutum ya aikata zunubi yin farko sai ga yana tsoro yana firgici ya abin nan to in ya ci gaba da aikatawa sai ga wannan tsoron ya fara raguwa lokacin da ya ci bashin mutane ya yi mursisi za ga yana ta tsoro ko zai yadda ko kaza ko kaza ko kaza amma da ya kai ga yayi na biyu na uku na hudu na biyar sai ga ya zama mai jiki kawai ba abin da ya dame shi ya ce ai ba shi hanji ne cikin kowa ku ba shi ai gwamnati ba ana binta ba shi kaga yana kawo waɗansu ayoyin shaidan wallahu bima ta'maluna alim Allah madaukakin sarki masani da abin da kuke aikatawa duk abin da kuke aikatawa da mai ba da bashi da wanda aka bai ma bashi Allah ta'ala ya san duk abin da suka aikata da ma waɗanda ba su ba ya san duk abin da suke aikata na'am نعم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير ubangiji subhanahu wata'ala ce lillahi ga Allah ta'ala kadai yake mafi samawat duk abin da ke cikin samai bakwai baki ɗayansu wa ma fil ardi da duk abin da ke ƙasa baki ɗayansu na Allah maɗaukakin sarki ne shi shi kadai ba wanda yake da tarayya da Allah ta'ala tarayya ma ba wai ce nashi ba ya ce tare suke babu shi na Allah ta'ala ne shi shi kadai shi yake da mallaka su kuma halittarsa ce duka bayansa ne in mala'iku kake ji da su a sama bayi ne na Allah ta'ala in mala'iku ne a ƙasa ko mutane ko aljanu duk bayi ne na Allah ta'ala in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum adhum adda wa kullum ati yawm al qiyamati farda kowanne su zai ma ranar alkiyama shi shi kaɗai ne tilo ba zai zo ma Allah ta'ala ala matsayin su na ƙungiya ba ƙungiyar malaman tafsiri ko ƙungiyar alaramomi ko ƙungiyar masu bulawus ko ƙungiyar masu da'awa ko ƙungiyar masu sai da man fetur ko ƙungiyar tsofaffin gwamnoni ko ƙungiyar sababbin gwamnoni kowa zai zo ma Allah ta'ala shi shi kaɗai ne ba wani batun ƙungiya ce shi shi kaɗai in yi daidai ya ga daidai in bai daidai ba ya ga abin da ya aikata saboda ka ya sani shi kadai zai zo na kada ya ji cewar za su zo da ƙungiya ne a ce wai jama'a ne guda kungiya su ce kaza a shi kadai zai zo tallin tallinsa tsuransa zai zo ba wai baban shi zai riko mai hannu ba bane fa ko jatuma shi ta tallafo mai kai a shi kadai zai zo in kullu man fi samawati wal ardi illa atur rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum ati yawm al qiyamati yana kowa sai ya kiyaye wa in tubudu ma fi anfusikum har idan kuka bayyana duk abin da ke cikin zukatanku kuka bayyana shi kuka bude shi aw tukhfuhu ko kuka boye shi shi ba wurin Allah ta'ala faɗe ne in ka bayyana ya sani in ma ka boye ya sani sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bi wa man huwa mustakhfin bil wa saribun bin nahar Allah ta'ala ya sai ubangiji subhanahu wataala ya ce wa in tubudu ma fi anfusikum har idan kuka ɓoye abin da ke cikin zukatanku na ba da shaida kuka ɓoye ba ku ba da ita daidai ba abin da kuka bayyana Autu tukhfuhu ko kuma kuka sirranci abin yuhasibukum bihillah Allah ta'ala zai lissafa muku shi dan Allah ta'ala zai lissafa ka za akwai hadisin nafsu zancen zuci a kawai dan ketowa mutum haka shi mai masa hadithun nafs zancen zuci kawai ya ji bari ya dan sharuwa tun da ba wanda ya gan shi ana azumi Ɗan wannan tunanin minti rabin sakon ya wuce a bai sha ba a a shi ne zancen zuci irin wannan dan zancen zuci nan kaɗan shi ko wannan tun da alhaji ne an ci bashinsa ai ba dole ba ne sai an biya shi wata zuciya kawai ta dan kaɗa mai haka Dan wannan abin da yake dan gittawa mutum kaɗan haka shi ne zancen zuci wanda yake bai ma samu wuri ma a zuciyar ba ma balle har ai tunaninsa balle har a ce ya za a ya za a balle har a yi yunkurin zartarwa to me ma kuma wannan eh sai Allah ta'ala ce wa in tubudu ma fi kuma dan ya ce ma duk abin da ke ku duka tunda ma al musuliyya ce tufidul umum sai Allah ta ta'ala ce yuhasibukum bihilla Allah zai lissafa muku shi fa gafir liman ya sha. sai ya gafarta ga wanda ya ga dama ga wanda iso Allah ka sanya mu cikin su wa yu'adhib man yasha ya azabtar da wanda ya ga dama ta kun ga wani ya zama jawab kenan ko kuma fa yaghfiru liman yasha sai Allah ta'ala ya gafarta ma wanda ya ga dama wa yu'adhibu man yasha ya azabtar da wanda ya ga dama Allah muna roƙonka rahmaka Allah ke mana gafara wallahu shi Allah ta'ala ala kulli shay'in akan kowanne abu ƙadiru mai iko ne mai iko ne akan ya gafarta mai iko ne kuma akan yi azaba ba wanda zai ce da shi dan me subhanahu wa ta'ala saboda ya Allah ta'ala muna roƙonka rahamarka muna neman tsarinka daga azabarka nan آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وبنجي سبحانه وتعالى آمن الرسول wannan manzo mai dubin daraja ya yi imani wannan manzo kenan Annabu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa Allah ta'ala ya tabbatar da cewar ya yi imani ya yi imani bi ma'un unzila ilaihi da duk abin da aka sauka masa min rabbihi daga wurin ubangijinsa wal mu'minuna hakan nan mummune su ma sun yi imani ina fatan kun gane wannan da kyau da aka aka ce ar-rasulu manzo aka ce al-mu'minun al saukar wannan ayar yi mu'mine na farko sahabban manzo Allah sallallahu alaihi Allah ta'ala ya ce sun yi imani shi yanzu mutum a yau shi yake cewa ya yi imani ba muna ta ce Allah karbi imanin mu ba amma shi Allah ta'ala waɗannan shi ne ya ce sun yi imani kago san tazarar akwai akwai akwai tazara tsakaninka da su su Allah ta'ala ya tabbatar da sun yi imani isa ma ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta shajara wallazi anzala na fi qulubil mu'minina a zukatan mu'minai domin ya tabbatar da sun yi imani amma wanda ba su wafa sai dai ta neman imani Allah ya karbi imaninmu Allah ka tabbatar da imaninmu amin ya Allah Allah ta'ala ya ce kullun duk baki ɗayansu manzan da su muminai ɗin no kenan biyu isa ya ce kullun Wani shi ya kira tanwinu iwadun anil idafa domin kullu tana buƙatar mudaf ilai kullu tana cikin abubuwan da suke buƙatar mudaf ilai ka iya cewa kullu zalika kullu haza kullu hum wannan shine mudaf ilai to idan aka share sai a kawo tanwini ma'ana sai a kawo abin da zai tsaya matsayin idafa din kullun duk baki ɗayansu amana billahi ya yi imani da Allah shi wannan manzo ya yi imani da Allah su waɗannan mumini sun yi imani da Allah wa mala'ikatihi kuma sun yi imani da mala'ikun Allah nau kenan biyu wa kutubihi sun yi imani da littattafan Allah uku wa rusulihi sun yi imani da manzannin Allah la bai na ahadin min rusuli ba ma rarrabewa tsakanin la bai na ahadin ba ma bambancewa tsakanin wani guda min rusuli daga cikin manzannin Allah subhanahu wataala wa ƙalu kuma suka ce sami'ina mun ji wa ƙana kuma mun bi ghufranaka ya Allah muna neman gafararka rabbana wanda yake ubangijinmu wa ilaikal masir kuma makoma gare ka take mun faɗi shiga shigan imani guda nawa guda biyar saboda wai ilaikal masir makoma tana zuwa gare ka tabbatar da imani ne da ranar tashi alkiyama ina fatan kun gane wannan da kyau kenan wannan ayar tana daga cikin ayoyi da suke kunshe da shiga shigan imani dama shiga shigan imani guda shida ne wannan ayar tana dauke da guda biyar da nassinsu nassin guda hudu sun fito ciki kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi mun samu guda hudu imamul ƙurtubi ya yace wa ilayhi wa ilaykal masir gare ka makoma take shine cikon imani na biyar mana imani da ran tashi alkiyama saura na shida shine imani da kaddara shine kuma cikin suratul kamar inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar shikenan ka samu shika-shikan imani guda biyar guda shida kamar yadda muka baro su a tsakiyar sura ليس البر أن تولوا وجوهكم من قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والملائكة والملائكة والكتاب والنبيين بيركنا وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وسائل وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بأجمع إذا والصابرين في البأساء والضراء wasabirina fil ba'sa wa dharra sai malami suka ce wannan ishara ce ga imani da kaddara nawa kenan shida kaga ayar an nassanta guda biyar sai aka ishara akan na shida shine wasabirina fil ba'sa wa dharra wa hin al ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul al shika shikan imani ba ƙananan abubuwa ba ne manya manyan abubuwa ne su ne tirako na imani kuma yadda wannan ayar waɗannan ayoyi biyun suka kunshi wannan al'amarin ya sa suke da matsayi na musamman a cikin ayoyin alkur'ani mai girma amanar rasu imani da Allah shine tabbatar da cewar akwai shi kasa akwai wanda ba su yadda da cewar ma akwai Allah ba asulan su ba su yadda akwai wani abin bauta ba saboda ka suna ganin kiristoci ma da yahudawa duk shirme suke yi saboda ai kiristoci ba suna ganin suna da abin bauta ba almasihu yahudawa suna da abin bauta uzairu to su ba ruwansu ma da cewar ba su imani ma da cewar akwai abin bauta ba ah, ba za ka ji wani yana cewa shi sunan shi uku ba yana da suna na musulmai yana da suna na na kiristanci kuma yana da suna wai yanzu ya zama arnan shi tantagariya baya baya sabi zuwa kowane addini shi bai dama da akwai Allah ba ga gani Allah ta'ala ya sauke atheism ake kiransu ko annabi su su yadda da akwai Allah ba gaba daya to dole ne daga cikin shika-shikan imani da Allah mutum ya tabbatar da akwai Allah daya sannan ya tabbatar da cewar Allah din shine abin bauta da cancanta subhanahu ta'ala sannan na biyu ya tabbatar da cewar shine mahallicin kowa da komai sannan na hudu ya tabbatar da cewa yana da suna ya kyawawa da sifofi madaukaka subhanahu wa ta'ala wa mala'ikatihi kuma sun yi mani da mala'ikun Allah su mala'ikun Allah ta'ala halitta ne da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi su daga haske halittar mala'iku halitta ce daga haske Allah ta'ala ya halicce su su ko halitta ta aljanu daga ɗeshin wuta ne min marijin min na daga ɗeshin wuta aka halicci aljanu kullura da ke ko shi kuma mutum fa daga turbaya annabi adam alayhi salatu wasalam sai ya zo kuma aka sanya sulala din shi daga mani ina fata mun gano wannan da kyau saboda haka mutum zai imani da cewa ubangiji subhanahu wataala yana da halitta bayi mala'iku su bayi ne na Allah madaukakin sarki ba wai 'ya'yan shi bane subhanahu wataala ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna uluwan kabira mushrikai ne suke ganin mala'iku ya'ya mata ne na Allah ta'ala wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al mala'ikata tasmiyata al unsa wadaka mala'iku halitta ne na Allah madaukakin sarki la ya'suna Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'maru ba sa saba ma Allah ta'ala abin da ya umarce su suna aikata duk abin da ya umarce su bayi ne ba a bauta musu saboda haka ma mutum ba zai zo ya rubuta hatimi nan jibrilu nan mika'ilu nan kaza nan kaza nan kaza ba ba a neman taimakonsu su ma neman taimako suke wurin Allah maɗaukin sarki ina fatan mun gane wannan da kyau ranar alkiyama ubangiji subhanahu wataala zai tsayar da mala'iku ya tsayar da masu bauta ma mala'iku ya ce da mala'iku a haula ya kanu ya'budun waɗannan ku suke bautawa Ƙalu sai mala'iku su ce su subhanak tsarki ya tabbata gare ka anta waliyuna min dunihim kai ne majibincin al'amarin mu ba su ba bal kanu ya'budun jin. aljanu suke bautawa aktsaruhum bihim mu'minun mafi yawancin su da aljanu suke imani ba mu suke bautawa ba ina fatan kun gane wannan da ke ko su kuma mala'iku za ka yi imani da su ne a dunkule kuma ka imani da su a fayyace a dunkule ka imani da Allah ta'ala yana da mala'iku bayi ne a gare shi ina fatan kun gane wannan da kyau ɗaya kenan sannan a fayyace za ka yi imani da su da sunansu da ya tabbata a ƙur'ani ko a hadisi da kuma ayyukansu sunan da bai zuwa ƙur'ani ba bai zuwa hadisi ba sai ka ajiye shi gefe guda mana tunda ai ga mala'iku ne bayaninsu zai zo daga ina ne daga ƙur'ani ko daga wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to bai zo daga ƙur'ani bai zo daga wurin manzan Allah ba daga ina mutum zai ji tunda ba harka ce ta ijtihadi ba ina fata mun gane wannan da kyau kuma suna cancanzawa ai man gani idh tala na rajulun shadidu biyadu siyab shadidu da sha kuma ga lokacin da mala'ika jibril ya canza zuwa ga nana maryam kun ga lura da kyau nan duk shari'a ce ta tabbatar mana a wancan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ce fa innahu jibril atakum yu'allimukum dinakum ko a suratu maryam Allah ta'ala ne ya tabbatar abin ne zama ka faɗi wannan kada wani ya zo ya ce ya ga mala'ika kun lura da ke ko ya ce ya ga malayaka tambaye shi ba wata tambaya da zama zindiki ne kawai zindiki ne ya koye kafirci ne makara a zuciyarsa ya bayyana da suna na musulunci amma zindiki ne don ya ce to ai malaika ya bayyana zuwa ga na maryam a sura ta dan adam sai mu wa ya bada labarin eh Allah ta'ala ya bada labarin sai ce to ai mala'ika jibril ya bayyana ya zo a wurin manzo sallallahu a sifa ta dan adam sai mace ya ba ni labarin manzo sallallahu ya ce fa innahu jibrilu atakum yu'allimukum dinakum shi yanzu da ya ce ya ba ya ga mala'ika wai har yana gane mala'ikun sama da na ƙasa shi yanzu waye ba da labarin shi ya bayar ko dai shi ko malaminsa ko muridinsa duk makaryata ne fa kuma zindiƙai ne wa kutubihi da littattafan Allah ana imani da littattafan Allah ta'ala baki ɗayan su Allah ta'ala ya saukar da littattafai masu tarin yawa zuwa ga annabawa ina fatan kun gane wannan da ke ko littattafai zuwa ga annabawa to kuma game da muka ambata zuwa ga akan mala'iku haka za ka yi imani da littattafan baki ɗayansu da kuma sunayen littattafan da ya zo a ƙur'ani ko ya zo a hadisi da aka bai ma annabawa ɗin inda za a tambaye ka a taura sunan littafi ne da aka saukar me za ka ce e me dalilinka inna an zalna taurata fi yahudan wa nur ba shi ba wa aka baiwa ita annabi musa wa katabna lahu fil alwa'i min kulli shay'in mau'izatan wa tafsilan li kulli shay'in fa khudha bi quwwatin wa marqamaka ya'khudhu bi ahsaniha sawrikum dara al man gane wannan ƙur'ani da ya zo ya share waɗannan littattafai baki ɗayansu saboda haka ba a karanta su ba a aiki da abin da ke cikinsu wa zai maimaita ba a karanta su ba a aiki da abin da ke cikinsu me ake yi da su imani kawai ka yi imani da littafin a attaura shikenan ka yi imani da littafin injila shikenan ka yi imani da littafin zabura shikenan amma ka je kasuwa kaso wani littafi da aka sanya mai zabura ta doda mai kula ke babu wannan ina fatan kun gano wannan da ke ku babu shi saboda ƙur'ani muhaiminan alai ƙur'ani ya share su duka in za ka yi wa'azi fa zakir bil ƙur'ani manyan hafi wa'id da ƙur'ani za ka yi wa'azi ba da zabura ba saboda ka waɗannan littattafai ba a karanta su karanta ma ba a yi ina fatan kun gane magana balle mutum ya ce ya ɗauko baibul wai yana karanta wai don ya game me ke cikin su wai saka ta ina ta ina za ka ɗauko ina fatan mafi fahimci wani da ke ko wanda malamai suke magana a kansu shine wanda yake ya yi zirfi a ilimin musulunci ɗaiɗaikun mutane da suke karatu akan al'adiyan kan addinai ya halakanci musulunci da rukunansa da komai da komai na shi to ire-iren mutanen nan da suke wa'azi da kiristoci kullum suna muƙabala da kiristoci kun bai to ire-iren su ne ake magana kan domin tsaye masa da hukunci amma kai gana jan ƙur'ani ƙur'ani yana janka karantawa ma kenan balle ko mutum ya ce wa yana son ya san kiristanci domin ya ta ba wanda ya sa shi wannan babu wanda ya sashi eh, akwai littafi da ake cewa a taurani ka gane jumlar? a littafi ba an sami a taura shi ne amma asalin shi ta ina ya zo maka wannan ƙur'ani ɗin da yake a gabanmu in ka duba ƙarshen shi za ka ga an rubuta cewar wannan ƙur'anin an rubuta shi da ruwaya hafsu ne a kaza a kaza a kaza ko ba ka taɓa gani ba ƙur'ani ga shi a hannunmu za a karanta ku ci ba hazal musu hafil karim wa zubita alama yi wafi ƙurwaya ta hafs bin suleiman bin mughira al'asdi al-kufi li karati asu bin abin nijudul kufi a tabi'i an abdurrahman abdullahi bin habib al-sulami an usman bin affan wa ali bin abi talib wa zayd bin thabit wa ibay bin ka'ab an sallallahu alaihi wasallam eh to a tawra ka taba gani a ce wannan a tawra wani ne ya karanta ma wani wani ne ya karanta ma wani wani ne ya karanta ma wani ka taba gani wannan babu shi saboda haka ba magana wa'azi da a tawra ko da injila ko da zabura a'a ba a wannan ana wa'azi ne da qur'ani azzakir bil qur'ani man yakhafu wa'id waɗannan littattafan imani za ka yi su sai kirista ya ɗauko maka bible ya ce ka yadda da wannan me za ka ce barakallofi sai ka ce mun yi imani da abin da allah ya saukawa annabi isa mun yi imani da abin da allah ya saukarwa annabi isa ba za ka karyata bible gaba ɗaya ba domin akwai ragowar layi ɗaya layi biyu da yake asalin saƙo ne da ba a canza ba ba kuma za ka yi imani da bible gaba ɗaya ba domin akwai ƙare-ƙaren su edition edition bugu bugu bugu su kai kuma yanzu baka san wanne ne ƙarin ba wanne ne da ka sai ka ce mun yi imani da abin da Allah ya sauka wa annabi isa eh wa rusulihi sun yi imani da manzanni manzannin Allah maɗaukin sarki dole ne mutum ya imani da manzanni su manzanni su ne waɗanda suke bayi ne na Allah maɗaukin sarki da suke isar da saƙo saƙon Allah zuwa ga bayinsa ta hanyar manzanni kaɗai ake samun saƙon Allah ba zai maimaita ake samun saƙon Allah inda za a ce maka Allah ya ce ne a yi ko Allah ya ce a bari to wannan sakonsa ya biyo ta wurin manzo in bai biyo ta wurin manzo ba a je shi gefe guda to a kai da shi dubba ɗaya kuke ba kuma ba sai ke mafarki ba gaskiya ne mana to saboda kowa zai iya ɗiban nashi kowa zai zo ya ce shi ma ya gani shi ma an mai sai Allah ta'ala ya rufe hanyoyin gaba ɗaya sai ta manzo kaɗai manzo ne shine zai ce mala'ika jibrilu ya ce min Allah ya aiko mala'ika jibrilu in ce muku kaza ko Allah ya ce min in ce muku kaza shikenan na fata mun gane wannan da ke ko amma in dai ba ta hanyar manzo ba ne to duk falalar wannan abin da duk kima shi da duk darajar shi da jiya da kake gane shi da girma ba shi da girma Allah ta'ala manzo ya aiko maka kuma ya ce maka kai imani da shi shi sa ma muka karanta shika-shikan imani guda nawa guda shida mun samu biyar a nan mun samu ɗaya a cikin tsoratu kamar saboda ka waɗannan su ne shika-shikan imani da za ka yi imani da su babu wani da zai zo ya ƙara maka wani ya ce dole dole sai ka yadda da wani a kan me kai ma ba sai ka ihu ka ce sai an yadda da kai ba ko ka ce sai an yadda da malaminka to idan aka ce za a buɗe wannan ƙofar to kowa yana da malami sai aka rufe ta gaba ɗaya aka ce manzo kadai za a yi ina fatan kun gano wannan da ke ko isa kake ta ganin wa alunaka yas'alunaka alunaka a cikin qur'ani suna tambayarka ka suna tambayarka domin shi kadai ne za a tambaya ba da amsa la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma bambancewa tsakanin manzanni ka ai kaga su kirisoci ba sun bambance ba wai a faɗar su sun yi imani da annabawa duka zuwa annabi isa alaihi salatu wasalam amma ka kallaci annabi isa ya bi su imani da shi ba don abin da annabi isa ya faɗa musu shine ibudullah rabbi wa rabbakum ku bauta ma Allah wanda yake shine ubangiji na ubangijinku sun bauta ma Allah din yawa kaga ba su imani da shi ba saboda haka duk wanda ya bambance tsakanin wani annabi wai dan kiristoci sun yi batanci ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a'udhu billah sai shi ma ya ce ya yi batanci ga annabi Isa shi ke nan sun zama ɗaya? duk sun zama arna kun gane magana ta da ke ko dan yahudawa sun yi batanci ga annabi isa sun yi batanci ga annabi sallallahu ta'ala sallama sai shi ma ya ce zai batanci ga annabi musa shi ke nan sun zama ɗaya ai kai ka zama musulmi ne dan ka yadda da su duka shi kuma ya zama kirista ne dan bai yadda da manzan Allah sallallahu alaihi ba ya zama bai yahudi ne dan bai yadda da annabi sun sallan da annabi Isa ba saboda ka a hirɗin mutum ya yi wata magana ta ɓatanci ga annabi Isa alaihi salatu wasalam yana yi ya fita domin ya bi su domin ya taɓa rukuni daga cikin rukunin imani ina fatan kun gane wannan da kyau wadda kala nufar ruku na ahadin na rusuli ba ma bambance manzanni daga su ma manzanni manzanni da sunayensu ya zo a ƙur'ani ko ya zo a hadisi ingantacce to za ka imani da wannan manzan da kuma sunan shi amma idan sunan manzan nan bai zo a ƙur'ani ba sunan manzan nan bai zo a hadisi ingantacce ba to daga ina aka samu shi tun da Allah ta'ala cewa rusulan qaraka su suna alaikum min da da manzanni da mun baka labarin su tintini wa rusula lam naqsusum alai da kuma manzanni da mu baka labarin su ba yawwa so da haka zaka manzanni da sunayen sai zo qur'ani sai kai gani akan su wa qalu su annabi da manzanni suka da mu'mine suka ce sami'ina mun ji ji na sauraro ji na karba wa ata'ana kuma mun bi duk mumini haka yake sabanin yahudawa da suka ce sami'ina wa asina wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim daga mu sami'na wa ta'ana mun ji kuma mun bi ghufranaka ya Allah ga ghufranaka rabbana ya Allah ubangijin mu gafaraka muke nema ka gafarta mana wa ilaykal masir kuma makoma zuwa gare ka take na'am لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ina fatan muna jin yadda malam yake karantawa kuma kowa yana jin yadda malam yake karantawa kuma yana jin yadda shi yake karanta sau da yawa ka suna ya malam ya karanta wagafin lana da yawa sai ka ji mutane suna karanta wagafin lana kuna ji da ke ku Allah ta'ala ya ce la yukallifu Allah nafsan Allah bai dora ma rai illa wus'aha sai abin da ran za ta iya duk abin da gaga Allah ya ɗora ya ce yi za a iya yi in ya gara masu ya ce yi azumi wata goma sha ɗaya a sha ruwa wata nan ɗaya amma sai shan ruwa ya zama wata goma sha ɗaya hutu ya zama azumi ya zama wata ɗaya alhamdulillah ya ga ce abin da za a iya abin da gaga Allah ya ce awa 24 salloli biyar ka fita neman abinci ka yi bacci ka yi kaza ka yi kaza amma sai ga mutum ya tura sallar ka ga mutum a masallaci karfe karfe biyar da rabi yana sallah ka rasa to wata sallaci kuma biyar da rabi ka ga mutum karfe uku na rana yana sallah ka ce ta zo wace karfe uku malamai wace sallah sallaci karfe uku ma a zahar sallah karfe biyar da rabi wace sallah karfe biyar da rabi saboda haka duk lokuta da kuka ga an sa da duk wata ibada da aka ce ka yi za ka iya yi dubu kudi fa zakar kudi in mutum ya tara kudi fa in zai fitar da zakka zai raba abin gida arba'in ne sai ya dauki kashi ɗaya shi ne zakar kenan yana da miliyan arba'in nawa ce su miliyan ɗaya miliyan ɗaya eh in yana da miliyan ɗaya zai raba miliyan ɗaya gidan arba'in ne nawa kenan shi ta ce zakar zakan miliyan ɗaya dubu ashirin da biyar ina fatan kun fahimci waɗannan abubuwa ka san ba sai an ce maka ma akwai sauƙi ba tunda wanda ya baka ne ya ce ka cire a ciki ka bayar da zakka al'amurra masu saukin gaske Allah ta'ala bai ɗora wa mutum sai abin da zai iya illa wutsaha sai abin da zai iya za Allah ta'ala ya ce ma ja'ala alaikun fi dini min haraj Allah bai sanya maku wani kunci a cikin addini ba addinin ku mai sauƙi ne laha ma kasabat ita wannan rai din tana da abin da ta aikata na alheri za ta gan shi cas nata ne fa ba za a ba wani ba wa alaiha maktasabat hakan nan kuma zunubin da ta aikata na laifi yana kanta ba za a dora ma wani ba abin da ta yi na alkhairi nata ne ba za a ba wani ba abin da ta yi na laifi yana kanta ba za a dora ma wani ba rabbana ya allah ubangijinmu la tu'akhizna kada ka kama mu kada ka azabtar da mu kada ka yi mana uquba in nasina in muka yi abu da mantuwa au akhtana ko muka yi abu da kuskure ya Allah karke mana hukuma da shi eh amin bayani ya tabbata annabi sallallahu yana karanta wannan Allah ta'ala yana cewa qad fa'altu nayi ce rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana sai ce nayi ba zan kama ku da abin da kuka yi da mantuwa ba kuma ba zan kama ku da abin da kuka yi da kuskure ba dubu mantuwa ba mafi girma mantuwa ba shine mutum ya manta sallah a uzbillah sai zamanin mutum bai tuna da sallar jiya ba azar din jiya ba sai yanzu a daren yau ya tuna da azar din jiya abin da yake a kansa sai ya alwala bai shi da alwala ya miƙe ya je sallah zahar din shi nan. yadda take zahar raka hudu karatun ta a asirce Allah ya ansa ta yadda inda yana sane ne saboda hada-hada kasuwanci kasuwar jajiberi ko saboda albashi ko saboda kaza kawai ya bar sallah a zahar jiya yana sanin yawo wasu sabgoginsa sun hana shi ya zama arni ina fatan kun gane wannan amma sai Allah ta'ala ya ce na aikata ba zan kama ku da wannan laifin ba ko muka yi da kuskure ba za a kama ba ina fatan kun gano wannan da ke ku wannan abin da ya shafi haƙƙin Allah kenan idan ka rusa ma mutum gida da kuskure za ka biya shi kuna shi da kyau ko idan ka kaɗe mashi dabba da kuskure za ka biya shi ka lura da kyau ita dabba halittar Allah ce ya sanya ta a hannunka kai da kake da ita haramun ne ka kashe ta wai dan tana za ka kashe ta a'a haramun ne ina fatan kun gane wannan da ke ko saboda haka abin da aka yadda ka yanka da zai sa a ci ina fatan kun gane wannan da ke saboda haka sai ya kashe dabba ya kashe maka dabba da ya kashe dabba da kuskure to yanzu laifin kisa na kuskure Allah ta'ala ya yafi ina fatan kun gane ko amma biya tun da mallaka ka ce sai ya biya ka sai dai in ka ce ka yafe mishi shine wal khata wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma abudina rahmanu. lakin ma al itlafi yathbutu al badal wa yantafi ta'simu anhu was zalal Allah ta'ala ce rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana akhta'a yayi kuskure khata'a yayi ganganci me bambancin su eh wannan akwai alhamza shine na kuskure wannan kuma ba alhamza a farko shine na ganganci kullum rako da Allah ta'ala ce inna fir'auna wa hamana wa junudu ma kanu khati'in sun kasance masu danyen laifi masu ganganci ba wai masu kuskure ba ganganci ne wannan rabbana ya Allah ubangijinmu wala tuhammil alaina isran kar ka dora mana nauyi nauyi kar ka dora mana shi kama wa alal ladina min qablina kamar yadda ka dora shi ga waɗanda suka zo kafin mu kamar yadda ka dora shi ga waɗanda suka zo kafin mu al'umman da suka zo kafin mu mutane annabi Musa alayhi salatu wassalam da annabi Musa alayhi salatu wassalam ya tafi ganawa da ubangijinsa mai suka yi bauta ma dan eh, maraki suka yi ko sai suka bauta ma dan maraki menene tubansu fusa ku zalikum khairul lakum inda uku ku kashe kaunan shine tuban fa fa fa fa wannan da kaho wannan da da tsitaka wannan da bindiga wannan da kaza wannan da kaza su kashe kansu shine tuba wannan nauyi ne ko ba nauyi bane nauyi ne wannan ba karamin nauyi ba ne ba karamin nauyi ba ne wannan wasu malamai suka ce abin da aka ɗora musu na zakka shine sai raba gida hudu su fitar da kashi ɗaya eh eh kaga a miliyan ɗaya wani za su fitar 250 eh amma yanzu aka ce ka fitar da dubu ashirin da biyar kun lura da ke ko ba ku ji ba da labari ba da mutum a zamaninsu idan mutum ya fitsari ya taba shi sai dai kankara wurin wannan nauyi ne ko ba nauyi ba ne su wannan mutum zai gode ma Allah da Allah ya sa cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam farin jakada zaɓaɓɓe wurin Allah subhanahu ta'ala sai al'ummarsa ta zama zaɓaɓɓiya. sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine rabbana wala tahmil alaina isran ya Allah ya Allah ubangijinmu karka dora mana nauye nauye kama hamaltahu ala allazina min qablina kama yadda ka dora shi ga waɗanda suka zo kafin mu Allah ya ce yayi rabbana ya Allah ubangijinmu wala tuhammilna kuma karka dora mana ma la taqata lana bi abinda ba za mu iya ba ya Allah duk abin da ba za mu iya ba na hukunce-hukunce da jarrabawa da mai duk abin da ya fi ƙarfinmu ya Allah kada ka ɗora mana shi shi ne zai Allah ta'ala ya ɗora mana azumi wata goma sha ɗaya a yi sallah wata ɗaya Allah ta'ala ya ɗora mana aikin hajji a shekara sau ɗaya kai ka san yadda za a yi ka je ko da sarari ko ba sarari ya kake gani eh to ga sai Allah ta'ala ya ce a rayuwa gaba ɗaya so ɗaya sannan sai da sarari sai kana da iko sai kana da kaza kana da kaza kana da kaza wanda zai nuna mana ubangiji subhanahu wataala ya amsa addu'ar sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa'fu anna ya Allah kai mana afwa waghfir lana ya Allah kai mana gafara warhamna ya Allah ka ji kanmu la ilaha illallah af wa'fu anna kai mana afwa waghfir lana ka lullube mana laifukan ka shi wanda zai gani an share shi ba wanda zai gani daga kai sai Allah shi kenan kuma Allah ya ce ba wanda ya gani ba zai nuna ma kowa ba la ilaha illallah warhamna ya Allah ka ji kanmu anta maulana ya Allah kai ne fa majibancin al'amuranmu kai ne mai taimakonmu kai ne mai agaza mana fansurna ya Allah ka taimaka mana alal qawmil kafirin akan dukkanin mutanen da suke kafirai Allah ka taimaka mana akan su ka ba mu nasara akan su ya Allah kada ka ba su nasara akan mu Allah ka taimaka mana wannan aya ba karamar aya ba ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qara hatainil ayatain min akhir suratul baqara duk wanda ya karanta ayoyi biyun karshen suratul baqara fi lailatin a kowanne dare kafatahu sun isan mushi duk wani wanda zai je dinga maka jefe-jefe yana maka kulumboto yana maka jeka sai dai ya gani za ka yi tabbacin ka ne kana munshari za ka karanta wannan amana rasuli ne lokacin da ka zo kwanciya bacci ka gama shiri gaba daya za ka kanta bacci sai ya karanta ta na sai ya kanta don malamai suna ta neman fasarar menene ka fatahu sun isan mashi sun isan mashi dukkan sharrin masu sharri dukkan makarun masu makirci sun isan mashi min lailin da bai samu yayi ba sun isan mashi kaza sun isan mashi kaza sun isan mashi kaza ina fatan mun gane wannan fata Allah ta'ala ya isa mana baki da yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna mana farkon tafsirin nan lafiya kamar yaushe aka ce mun buɗe wannan tafsiri na yau yau kuma gashi ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo mu rufe shi ya Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa da siffofin ka Allah ta'ala ka karɓa mana ibadunmu baki ɗaya ya Allah ka karɓa mana ibadunmu baki ɗaya abin da muka yi da kuskure ya Allah ka yafe mana wanda kafa ta zame ya Allah ka yafe mana Allah ka gafarta mana iyayenmu da malamanmu Allah ka wuce musu gaba waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ya Allah ka ji kansu da gafa waɗanda muke raye Allah ta'ala ka tabbatar da mu da su akan imani idan cikawa mu ta zo ya Allah ka sa mu cika da imani ya Allah ka amfanar da mu wannan karatu da muka ya Allah ka sanya ya zama sanadiyar tsira ne a gare mu duniya da lahira ya Allah waɗanda kake yantawa a wannan wata mai tara albarka na Ramadan ya Allah ka sanya mu cikin su ya Allah ka karbi ibadunmu baki ɗaya ya Allah ya Allah ka karɓe su ya Allah Allah ka karɓe su kuma ya Allah ka maimaita mana ya Allah ka maimaita mana kuma shugaban ƙasarmu Muhammadu Buhari ya Allah ka wuce mashi gaba Allah ka wuce mashi gaba Allah ka tsare shi da tsarewarka ka kare shi da karewarka Allah ka tsare shi asirin ma'asarta da bokancin bokayi da tsafin matsafa da shirkan mushrikai ya Allah ka tsare mu mu da shi baki daya ya Allah ka wuce mana gaba ka wuce mushi gaba Allah ka wuce mana gaba ka wuce mana ka wuce mushi gaba ya Allah ka tsare mu gaba daya ku lura da kyau bara mun kammala tafsiri ka fara haka aka bari aka yi eh kullum fargaba kullum fargaba ake yi baran nan 2015 za ka iya tuna wazin ƙasa nawa aka yi wa'azin jiha za ka iya tuna nawa aka yi wace daura za ka tuna an yi malamai nawa muka rasa sarakuna nawa muka rasa al'ummar musulmai nawa muka rasa mutum daga nan mina ba wai ba zuwa kaduna ba ba zuwa kaduna ba ba zuwa kasuwa ba a'a zuwa masallacin juma'a ba shi da tabbas zai dawo ba wai ba shi da tabbas na cewar dama ai dan adam ya san haka ba a shi wannan kawai kai tsaye ne na daban ne wanda yake masallaci nan ne wurin aminci ina fatan kun bayanci wannan da kyau to fatanmu shine kada mutane su zama banu isra'ilawa masu manta ni'imar Allah masu manta ni'imar Allah ta'ala gaba ɗaya fa tafiye tafiye fa tsayawa suka yi cik haka da kuma gaba ne tafiya daga nan za ta shigar da kai wani gareji ko za ta kai ka wajen jihar to sai ka auna mahimmancinta ka sake auna mahimmancin ka sake auna mahimmancin sannan ka kama hanya amma in dai da aiken kuɗi ne sai daga ce a turo maka account so nawa ya zama kasuwanci haka ake sai dai a tura kuɗi a turo kaya eh ka gani saboda haka mu gode ma Allah ta'ala Allah ta'ala ya huce mushi gaba Allah ta'ala ya huce mushi gaba Allah ta'ala ya mushi muwafaka ya datar da shi duk wanda Allah ta'ala ya huce ma gaba shi kenan ya Allah ka datar da shi Allah ka karbi mu baki daya mu Allah ka gafarta musu Allah ka yi musu muwafaka Allah ka sa da mu da su mun yi mu gaba daya a dace ya Allah zuriya mu baki daya Allah ta'ala ka sanya musu albarka ya Allah ka wuce musu gaba saboda haka duk waɗanda suka taimaka wurin kasancewar wannan karatu har ya kasance haka Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi kuma Allah ta'ala ya yawaita mana ire-iren su Allah ya yawaita mana ire-iren su mun riga mun san halin da ake ciki amma ka duba ga ba taba fashin karatu saboda ba mai a janareto ba haka ne ba ka ne kuma ka san ba tiyo ne daga kasan janareton zuwa nnpc yake su mai din ba ina fata mun fahimci nan da ke so daga duk waɗanda suka taimaka har abin ya kai haka ubangiji na wata ya isa masa da alkhairi wani ne ya rubuto takarda ga abin takarda take cewa assalamu alaikum ya ce malam allah ya saka da alkhairi ya ce don allah malam ya makoma tafsiri na wannan masallaci bayan watan ramadan arma arma ya gama angwanci tukunna eh. da izinin allah ta'ala za a ji bayanai insha allah ta'ala za mu yi kokari a ce dama asali in ramadan ya wuce muna ci gaba da tafsiri ne duk juma'a juma'a ina fata mun gano wannan da kyau muna karatun muwatta duk asabar da lahadi da safe haka ne muna karatun risala duk asabar da litinin da daddare bayan magariba da isha haka ne muna daura duk bayan wata uku amma duba ga duk wannan masifa. ko ba gaji ba ba karamin masifa ba ce fa ya Allah kada ka maimaita mana wannan bala'i Allah kada ka maimaita mana malamai da muka rasa malamai na musulunci da muka rasa da al'ummanmu yan uwanmu musulmai da muka rasa a wannan bala'i ya Allah ka ji kansu da gafara karamshin su waɗanda suke asarar dukiya ya Allah ka mai musu da mafi alkhairin abin da suka rasa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk بارك الله